بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفر تفسير تنزر القرآني كي قباتر تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الكافرون أن سوكر إتا أمكا دقا منفوف سورة برانتا دقا كافرتي دقا تفسيري قل يا أيها الكافرون يا كي wannan manzo kace ya ko masu kafircewa Allah la a'budu ma ta'budun a yanzu ko a nan gaba ba zan taɓa bauta ma abinda kuke bauta mawa ba na gumaka ولا أنتم عابدون ma أعبد kuma ba za ku bauta wa abinda nake bauta mawa ba shine Allah shi kadai ولا أنا عابد ما haka ni ma ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma wani gumaka ba. Wala antum abiduna ma a'bud Haka kuma ba za ku bauta ma abin da nake bauta mawa ba shine Allah shi kadai. Lakum dinukum waliyadin. kuna da addininku da kuka ƙirƙirar wa kanku, ni ma ina da addini na wanda Allah ya saukar min da shi.